sun kashe ilahin yan bincikar da aka kaiwa mashirin shari'a su shugabannin kasashen turai da dama ne ke shirin halartar taron gangami domin nuna goyon baya ga faransa wanda ke fuskantar har addanci a fadan nan. a najeriya ko rahotanni da dumin suna cewa yanzu haka ana ci gaba da jin kara harbe-harbe a garin kujuba yayin da kuma abubuwa a garin da masu dukkaninsu a jihar yobe to ga labaran kamar yadda suke shugaban faransa hollande na faransa wanda ke gabatar da jawabi a ɗazun nan ya ce gwamnati na da cikakkiyar masaniya cewa ƙasar ta ci gaba fuskantar hare-hare irin na ta'addanci hollande wanda ke gabatar da jawabi dangane da cikin kanta daga ranar laraba zuwa yau ya ce akwai buƙatar al'ummar ƙasar su ci gaba da kasancewa a cikin domin kuwa 'yan ta'adda kullum suna neman dama domin kaiwa ƙasar hari to amma ya ce yana da za su iya kare ƙasar daga irin wannan barazana Kwararru kuma zarafin yan sandan Faransa suka shi waɗanda suka kai hari a ginin mujallar da Abdu tare da nasarar suka mutanen da wasu maharan suka garkuwa da su a wani katafaren shagon Yahudawa a gabashin birnin Paris. Wannan ya ja hankulan duniya musamman bayan da nasarar suka a ginin mujallar Shabli da a da kashe uku daga cikin su sai dai kuma hudu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su sun samu mummunan rauni yan sandan sun kashe maharin mujallar shabiya ko yawan juna da suka fara ta kuma da hari a paris amma an kashe su ne bayan sun fito suna wani gida da suka yi garkuwa da mutane a arewacin paris a ɗaya bangaren kuma yan sanda mutanen da wani dan bindiga ya garkuwa da su a wani shagon yahudawa a cikin birnin paris dan bindigar ya kashe mutane hudu amma an yi